gwamnatin jihar borno ta ce za ci gaba da biyan kudaden jarabawa na ɗalibai da su kammala karatun karshe da aka dakatar kuma sun tsawon shekaru biyu sakamakon rufe makarantun da aka yi a jihar an da ya rufe dukkanin makarantun sakandare da ke faɗin jihar borno ne har na tsawon shekaru biyu tun lokacin da aka yi awon gaba da wasu 'yan mata ɗalibai na nagarin chibok wanda har yanzu ake ta ce ku ce a kai gwamnatin jihar ta dai ba da sanarwar ci gaba da biyan waɗannan kuɗaɗe ne da ta dakatar tun shekaru biyu da suka gabata lokacin da kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar borno comrade musa ino kubo ya zarci wasu makarantun da aka sake buɗewa a cikin garin maiduguri da koya masu wani alkawari da kuma sharaɗin cewa za a yi masu wani jarabawan gwaji kuma sai wanda ya ci wannan jarabawa ne sannan za a ba shi damar rubuta jarabawan ƙarshen kafin kuma gwamnatin jihar ta biya masa irin wannan kuɗi. shi gwamnan jihar borno ya riga ya ba mu umarni a wannan ma'aikata na cewa za a ci gaba da biyan kuɗin jarrabawa na ɗalibai na neko da waye amma ya ba mu umarnin cewa mu tantance musamman waɗannan ɗalibai wanda zama a waje na shekara biyu da aka rufe makarantun nan ya shafe su wanda suke da bukatan a basu lokaci to waɗanda a shirye suke wanda kuma ɗan lokaci da muke da shi za su yi surufta jarabawa nan su ci mu ba su dama gwamnati ta ci gaba da biyan eh, kamar shekarun baya domin a sake shirya eh, su sake shiryawa bari su rubuta jarabawa nan su samu sakamako na gari. Koya waɗannan ɗalibai suka ci game da wannan sanarwar ne? Eh, sunana Abdulaziz Muhammad. Eh, ina ganin allah da maganan gaskiya ne kuma muna fatan allah taimaka mana kuma ya ba gwamnan ikon biya mana kuɗin da ya faɗa allah taimaka mana kuma mu ci wannan exam din da za a yi mana mun shekarun ku nawa ba zuwa makaranta eh shekara biyu ne muka yi ba ma zuwa makaranta sunana muhammad e bashir kana aji nawa ina ss3 ga sha alƙawari za a biya muku kudin jarabawan ƙarshe ya eh to muna murna ko muna farin ciki da sha allah mun san gwamnan mu zai iya biya mana idan har muka cewa kuma muna da yakinin cewa insha Allahu za mu ci domin malaman mu sun ba mu karatu mai inganci sai dai duk da irin wannan hoɓasa da gwamnatin jihar Borno ke yi na tallafa karatun ɗaliban wasu daga cikin malaman kuma kokawa ke yi na rashin samun albashin su yayin da wasu suka ce har sun kwashe fiye da watanni hudu sakamakon tantance ma'aikata da gwamnatin jihar Borno ke yi a halin yanzu gama yadda wata malaman ke kokawa eh to matsalolin namu dai na farko dai yawanci sauran mu ba mu ba metric ba ba don nima ina ɗaya daga cikin waɗanda ba su ba native ba eh. amma dai muna lallabawa mu zo din mu zo mu karantar din mu tafi Hadiza Abaji dai ita ce shugaban makarantar Jeka Gada wani mafoni ga kuma da take bayyana jin daɗin ta game da wani alƙawari da gwamnatin jihar ta ɗauka Now we feel very happy elated muna murna sosai don last time ba su yi ba yara eh ba biya musu ba yara so sai wayanda za su iya su biya in full din shine very few suka biya so we are very happy gaskiya an ba wa dan talaka an share mishi hawaye hajja falmata alhaji bukar da ita ce shugaban makarantar matan nan na yarwa da kuma yanzu haka take da wasu makarantu guda shida a cikin makarantar data ga kuma abin da take cewa game da dawowar ɗaliban dan ci gaba da karatun su ya alhamdulillah yara sun fara zuwa ran da muka bude ma na tashi da yara fiye da dari a makarantar nan kuma gradually kafin ma week din ya running out sun kai 200 plus to muna samu cin gaba a cikin karban eh, daliban, yanzu hakan nan da nake maganan ma ni yara na ta makarantar yarwa ma sun fi dari shida wanda suna cikin makarantar nan yanzu haka dai harkokin karatu ya kan kama a cikin garin maiduguri wanda kuma gwamnatin jihar borno ta ja hankulan ɗaliban da su mai da hankali game da irin abin da kakai ya komo a tsakakanin su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya